الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا cikin littafin askari kuma fatahul jawad shahi na 341 muna fasali wanda ke magana a kan irfaki fasali mai magana a kan jinƙai fasulun yundabu ila i'anatil jari wato wannan fasali ya zo shi muna bayani daki-daki an so zuwa ga taimaka ma makwabci bi arata magarabi hashabatin da ara ma makwabci inda zai kafa zartake ne wato zai sa kyami ko kwangi ya kafa shi min jidarihi daga bangon sa auɗar fiha ko kuma ya azata min jidarihi daga bangon gininsa ko dai ya sassaƙi gina kai ya kafa zartaki shi gambu ya laƙa zartaki ne ma'ana kwangi ne ga gininka domin shi kafa gambu na shi suturta gida ne ko ɗauko ƙyame ko kwangi ya aza ga bangon gininka domin shi a cikin gida ne to wannan an so mai gida makwabci yawa makwabci ne wannan nasiha duka waɗanga abubuwa suna daga cikin irfaƙi to idan za a yi wannan an ba da huska duk ko dai shi mai gini ya ce to zan ara maka ka aza amma zuwa lokaci ka za ka ɗebe ko kuma ya roƙe ya ji mai aza babu wani lokaci shi na mala ya ce fa'in a ɗalaka in ya wawaita ya ba abin sake ba a yi ƙaidi ba to lam ya kullahu na ƙaluha bai da dama daga baya ce a cire in ka ji an ce ya ce a cire ba a samu matsala ba illa li islahi jidari sai dai yana son gyara gininsa wannan bangon ginin da ya rata ga gidan wanga da ya aza wannan kwangi nashi ko kyame nai to ginin ya rauni yana son shi gyara ko ya cafe ko shi wani abu suna cewa to ka cire don a gyara gini to in ya cire ya gyara ginin wala yalzamuhu i'adatuha bai lazance cewa sai ya mayar ba ya nemi aro ya bashi ya aza ya cire ya gyara gini ne in ya zo ya mace abinda an kai baya ya isa yanzu kuma nan gaba idan kana son kai shigo ka gini gidanka kai katanga amma ba da gaba muna tare amma bi khilahi ta'yinil muddati sabani inda ya ayyana mudda wani ina so in aza amina ga ginin ka domin in yi fa domin in shiga in kare ruwa sai eh ina baka awon gini na ka aza shekara goma yana cikin shigewa ɗinnan sai aka samu matsala ga bangon da shigewa take kyame ne na bisa gare ta an kware ruhin shigewa ya gyara katanga sai to lazim ya bar wanga ya aza kyame ne nan yi da sauran shekara ta biyar bihi lahi ta ilmi mugati muna tare da kuwa to sannan kuma wa alaihi an zana lahu fi dukhuli li islahi jidari wajibi na ga makwabci shi wa makwabci ne izini ya shiga gidanai domin ya ce ya gyara gininsa da an ka samu matsala gare shi don ya cahi wato irin abin da aka yi na da kana makwabtaka da wani ka kwaba laka kana son ka cahi gina kai ci ba a shiga gidanai wannan kurina idan aka kai kotu to ko da kashi yana bari a shiga na a gyara ko a mai duka dole na wa alaihi wajibi na wannan ta waje ne min jihati ta gihensa to shi makwabci da makwabci ne wala walahu fatahu rawzanatin li maslahatin haythu la yatalu minhu ala jari hu shi makwabci ya samu hu buɗe rawzanatin babbar taga ita ake ce ma rawzana amma li maslahatin don maslaha haisu la ya inda bai leƙe min gare shi a lajari jari akan makwabcinsa makwabcinka yana tare da kai sai zahi ishe shi gidansa ba taga ga ɗakunansa zahi kai mai ko'ina yana da dama ya buɗe taga wadda zai sha iska da gidanka amma da sharaɗin bai ganin iyalinka kamar ina abin gada aka yi na biyu ne aita da sama bai ganin iyali hmm. wannan yayi wai za ta da a yaji daren idan makwabci da makwabci suka yi gardama suka yi jayayyar gini wanga na son ya aza shigewa wanga na son shi aza ka san irin ginin mu na da duk wanda ya daga ka yin shigewa da katanga to kai sai dai ka gurgusa gaba ko tana yiwa aiwata nan to in sun kai jayayya wanga ya ce shi a da gini wanga ya ce shi a da gini kuma kas wala bayyanata babu shaida ga ɗayansu duka ba wanda adda shaida ce a ishi adda ka tanganga to yaya za a yi yan aha kai abin kotu alkali shirar jayayya fahuwa shi katanga ta tabbata liman ilaihi wujuhul ajuri ga duk wanda adda huska tubali magina mesin sun san inda aka tsayawa a ce an yi gini galibin mai gini da gida ne ka tsayawa ba tuwa waje to duk inda an ka tsaye an kai gini to wanda adda wannan huska to shi adda katanga Awu daqat ko kulle kullen armin darni masu killiya sun san inda aka tsayawa a da sun zo sun san da ina an ka zauna an ka tsaye an ka darma kana ga to shi adda saboda muna tare da kuwa to wa'in tawaya an aka ce ayo sun yi daidai an tsaya da na an yi gini kuma an yi ta waje an yi gini ko an tsaya da na an dar madarni kuma an yi ta da can an dar madarni to kaka za a yi a huwa mushtarukun ko to za a abin tarayya da shi da shi duk ɗaya suke to in ya zama tarayya ta haɗu yaya za a yi to fala ya tasarrafu fihi illa da izni shari guda cikin su bai amfani da wannan ginin sai da izinin abokin tarayya dole na su zauna su yi shawara to kai in za ka yi in za ka bina shigowa wani bangare za ka yi to zan bangaren wuri kaza domin gidan ruwa na suka yi ta wanga shi ko bangare wuri kaza kai ko domin ya sauki ga ruwa gidanka hmm. fama ma hudu wanda ya rusa ginin nan ligera durusin babu wani babu wani dalili babu wata babu wata illa hu i'adatu wajibi na ya mai da ginin nan kuma in ya mai na tare na muna tare to fa inin hadama in gini ya rushe da kai ne fa fa ya amkanik izmatu in yana yawa araba arsati farfajiyat kowa ya tashi gini sai da kwararru tsakiya kamar yadda aka yanzu to ai haka nan wa illa in ko zan bai ya ujbira an dolantar alal bina'i ma'ahu da shi wancan da wanga su haɗu su yi ginin sai a dolanta su fita tare fa in aba in guda ce ban yi ko ko yau gobe yau gobe yau gobe yana jira da ya ƙi kuwa aw bana a ma ko ɗansu sai gini saboda guda ki yana ya gobe to wala man ul akhari ya samu shi hana wanga na daban din ga min intifa'i daga amfani da ginin ga har wani lokaci addi ma ya nubuhu don ya bayar da nahi kaso ya an kashe dubu ɗari ya bada dubu hamsin mun ƙare da wannan to yana halatta a yi gini a yi ruhi ya an kai yana halatta a aza gini sama babu komi ma a sayar ana sai da sarari saman gidanka ka sayar to wasaƙafu ruhi ta bi lusufuli mai bin ƙasa na wanda duk adda ginin ƙasa to shi adda ruhi wa alaihi islahu kuma tilas na gare ya gyara dan me liyan tafi bihi la'ala don wanda a sama shi amfani in ka sai mutum kunu sama aiki ya same ka inda duk gini ya yi rauni dole ka roshi ka gyara domin shi ruhinka shi a ƙasa tai eh. yadda kaka gina wuri ka shaye gini ka yi dakin to shi ko gini ruhin da ka yi kwari na yi shi a abin da nahi shi a foundation ɗinsa ba su ganin ba a abin da kano ban ji ba a sai in kun wannan magana kun sharɗi hmm. to mu zo wani zije daraini ɗariƙi ita hazu sabaɗi ita hazu sabaɗi rikon sabaɗi ya samu wani zije daraini gama abuci gini don ne bayi ɗariƙi bisa gehen hanya wato kamar nan wanga ɓangaren nan wani adda gidan wancan bangaren gidana shi kuma eh, nashi na ba akwai hanya tsakiya ba to babu laihi shi mai wanga wuri shi adda shi shi adda wancan wuri ya sa abu ga mai tata ko ya tada fila ya yi ta zuba ya ta zuba ya ta zubawa can kuma a zubo ya ruhe hanya da sama sai a yi gida in dai shi adda wancan bangare shi adda wancan bangare babu komai amma la ta durru bil marati wanda ba ta cutar da mai shudewa Duniya hanya haƙƙin kowa ta da makwabcinka kana da gida yana da gida da hanya yadda makwabcinka yake da haƙƙi kaka cuta mai ga gida ne haka nan mutum ko ina ya fito yake da haƙƙi ga hanya duk inda an ka samu an wahan to bari dai mu zo muna tare wa ishra'ul ajani hati kuma ya wani ziji darin wahidin ishra'ul ajani hati ya samu ga mai gida gehe guda kamar yanzu babba hanyar ga wanda adda gida nan yana iya rika ajniha fiffike ya zuro amma ai salata mu bil ma'ruf wanda bai cutar da mawuciya eh, eh, yana yana ya halatta shi ya zama komi lodin da an kawo mota tana yaucewa babu ruwan eh, bai taba shi ba hmm. haka shi da eh? an fi karanta an ta baɗi gina an yadda sha ta baɗi la ta zuru bil marafi wata aliyatul jidarihi ma sha'a kuma ya halatta ga wanda duk adda gida ya gini ne ya daga abin da duwa da ya kaso kaga yanzu nan yasa ba a son mutum ya zama mai wa'azi bai san shari'a ba in ko ya zama mai wa'azi bai san shari'a ba to shi kama baki ne shi wa'azi dai don zan ka zo kana wa'azi kana cewa duk wanda duk wanda ya gini ya kai zira'i bakwai ranar alkiyama za a ɗauko ana cewa ma za ku ridu ni kake ni da wannan gini ya kai kaskautacce ya ke nufi da wannan gini ko babu shiga shi ga <laughs> to gehen wa'azi amma gehen shari'a ya halatta mai gida ya daga gini da duwar ya so ha yau gani ga gida sai ana yi hawa talatin ko ba a yi eh to kaka ban ji ba sai malamai su ɗor dariya ta yi <laughs> kasan ya ga masu azin da aka dariya su musu ko sani ba wasu na ɗirkaniya ana ta kallo ne wawa bisa abin da shi gaba mallan kuma taro shi ya gare eh? ai wani kasan in ka karanta cikin bukari akwai wani da wani wata magaci inda ma an taɓa su اترك احيانا موازي ديك تي ما قالش لي ابغى سنتك كام إيه؟ باكينك شوفوا يا انكل واتو اي شيء اما قالك اه الله شقانا الدم تو بدا هذا مي كتي Eh. ta muzo bishar da imtina emini ɗila'i a shi an ce wata alafi jidari ma sha'a ko amma bishar da imtina da sharaɗin ƙiwa mini ɗila'i ga laƙin gidan mutane ya zan ba ya laƙe-laƙe don ya ɗaga gina ta ma sha'a hmm. wala ya juzu ahadu shay'un mina as-sabilati ko ba shi na ba ba shi halatta riƙon wani abu daga hanya bai halatta a riƙi wani abu daga hanya ta mutane wannasu ko na fiha su sidiraki mutane sun yi tarayya wajen bi kuna tare da kuwa? har eh? ai in ka koma ga mudawalatu in ka ga yadda an kai ga matsala hanya cinta to abin ba ya kai ya kawo shi in dai ga hanya na mutum ya riƙe wani abu na hanya ya shigar cikin mulkinsa ko shi wani abu to ba shi halatta wato abin nan me aka ce musu masu matsalar kula da duba gari masu ƴan landasa yanzu dai ba yanzu abin nan ba yanzu ya koma kuda ku eh. to kaga bai halatta a sa mutum a sa mutum cikin kuda sai ya karatu amma ba ina nuhin ga ba ina nuhin ga duniyanci ba ga shari'a eh wancan karatu a duniyanci na malam shau sanin suna sani na wanda ya kama fitini kowa ya san mai kala da zuwa eh? kala amma sani ne ne wa ganin karatu ba eh hmm. su an cira hansu to ko ina muke wani julusu ko fil masjidi lil ibadati a da zama cikin masallaci kuma don ibada wato yadda anka ce ya halatta mutane su yi tarayya ga hanya gabi Su haka nan su yi tarayya ga zama masallaci don ibada to amma wa man sabaka ila mawdi'in duk wanda ya riga ga wuri cikin masallaci lam yaqum minhu bai tashi daga gari illa da iktiraqin sai dai ya buda sai dai ya buda mu wani shigo waja'aluhu maskanan kuma da sanya shi wurin zama yana halatta mutum ya zai yana da wuri tabbatacce ga masallaci kamar da ya kasance ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama inda yake an shahida hidata yana yi tikati kuma bayan annabi ya wuce haka na sai na umar shi ya gadi wuri kai har ya zo dai nan inda yake zama nan na shi imam malik yake zama da lokacin darasi da lokacin da yake zama cikin masallaci saboda haka eh. ina ji aiki ma yana dan wani abu da ya wurin nan ko akwai far'u kaga far'u eh farko shahi na 343 farhuna awo hmm. hmm. hmm. hatta yi ilaihi ma radahu wato ya halatta an so ga alƙali da mallami da malamin fatawa su riƙe bagire cikin masallaci wanda yake har wanda zai nuhin zuwa inda suke domin neman karatu ko neman hukunci in alƙalina ko neman fatawa ya san inda zai samun su muzo banda masaba malikiya da wannan malaman hanafiya sun kayi magana sun ce ya halatta an rawaito cikin madarik an ciro cikin madarik cewa imamu na maliki Allah ya ji kansa Allah ya ji kansa ya zai yana da bagire cikin masallaci nan na inda umar haɗa hada bai ka zama kuma nan na aka aza shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in zai ne shi kafi Eh? Eh. sai dai buɗa eh. hmm. a aiko ya san matsalar jihar sallah ba a bane ya gaba har sahun na biyu ma ba a bane yaro komi fahimta te komi fahimta te saboda bai zama limamin mutane in rigima ta samu ya jawo shi a za a yi a yi mana wargi cikin masallaci janni busi ya na ku wa majani na ku masafi da ku eh eh eh eh a shi mai ce Allah ya sami jahili na ko kuma ya ji wani karatu na barkata hmm. ya ji karatu barkatacce hmm. Eh? Hmm. a kai yaro baya ليليني منكم أولو الأحلام والنهار جنبوا سريانكم ومزانيكم مساجدكم duk dai a hadisan adawa ana ana ana jin ana jin hauka ga hadisin manzon Allah kurku ne sai da yana ga abu ina zamu ta to na